This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniyar nan mai karanto su Ibrahim Alfa Ahmed. Jami'ai a yankin arewacin Mali sun ce wasu 'yan bindiga sun sace mutane biyar cikinsu har da jami'an zaɓe guda hudu mako guda kafin zaben shugaban ƙasar da aka shirya da nufin maido da demokuraɗiyya da zaman lafiya da kuma haɗin kai a wannan ƙasa. Wani jami'in gwamnatin riko ta Mali ya ce ana kyautata zaton 'yan bindigar 'ya'yan ƙungiyar 'yan awaren MNLA ce ta 'yan kabilar Abzinawa wadda ta rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta da gwamnati a watan da ya shige. an sace waɗannan mutane jiya asabar a garin tessalit ƙungiyar mnla ta kaddamar da yakin kafa yantacciyar ƙasa ta abzinawa a yankin arewacin mali cikin watan janairun shekarar 2012 a bayan da bijirarrun sojoji suka kifar da gwamnatin tarayya ta mali a watan maris sai ƙungiyar ta mnla tare da ƙungiyoyi masu alaƙa da alka'ida suka samu nasarar kwace arewacin kasar masu kishin islamar sun kawar da 'yan tawayen mnla watanni kaɗan a bayan nan kafin su kuma sojojin faransa da na wasu ƙasashen afirka su fatattake su daga yankin a wannan shekara Isra'ila ta yarda za ta saki wasu takaitattun fursunoni na Falasɗinawa kwana guda a bayan da gwamnatocin sassan biyu suke yarda za su koma kan teburin tattaunawa da nufin warware saɓanin da suka jima suna yi da junansu. wani minista a gwamnatin bane isra'ila yuval stenitz shi ya bayyana wannan jiya asabar ba tare da ya yi ƙarin haske kan yawan fursunoni ko kuma sunayensu ba a ran juma'a da maraice sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana shirye-shiryen koma kan teburin shawarwarin ya bayyana wannan a amman babban birnin kasar jordan a bayan da ya koma can daga Ramala inda ya gana da shugaban falasdinu mahmud abbas Kerry ya ce har yanzu ana tsara yadda za a gudanar da tattaunawar kuma idan komai ya tafi daidai nan da mako ɗaya ko biyu jami'an Falasɗinawa da na Isra'ila za su yi tattaki zuwa nan Washington domin tattaunawar share fage. Babbar jami'ar shawarorin Isra'ila tattaunawar da suke da Falasɗinawa ministan shari'a JP Livni ta faɗa jiya asabar cewar za a tattauna kan kowane batu a shawarwarin nasu to amma ta ƙi yadda ta yi ƙarin bayani akan batutuwan. kada a shafa da cewar labaran suna zuwa muku ne daga sashen hausa na murya amurka a washington shugaban rikon kwarya da sojoji suka nada kasar misra ya zaɓi wasu ƙwararru ta fannin shari'a da za su sake zana ma ƙasar tsarin mulki kundin da sojoji suka dakata da yin aiki da shi a wannan wata ta hanyar haɓar da zababben shugaban da ya jagoranci rubuta shi a cikin wata takardar umarnin da ya bayar shugaban riko adli mansur ya naɗa wasu alƙalai da masana harkokin shari'a su goma ya kuma ba su wa'adin wata guda kan su yi gyare-gyare ga kundin tsarin mulkin a wani bangaren jadawalin mai da masar turbar demokuraɗiyya a yau lahadi waɗannan mutane za su yi su na farko a watan disamba bara hamararren shugaba muhammad morsi ya rattaba hannu kan kundin tsarin mulkin a bayan da wata majalisar da masu kishin islamu suka mamaye ta zana shi jama'ar ƙasa kuma suka amince da sha a raba gardama misrawa da yawa masu ra'ayin 'yan yau da waɗanda suke kyamar sanya addini cikin harkar mulki sun cewa ƙuri'ar raba gardamar suna masu zargin 'yan kishin addini da laifin yin ko oho da bukatunsu tare da ƙoƙarin gurgunta 'yancin walwalar jama'a abokan adawa tsarin mulkin sun jagoranci gangamin nuna ƙin jinin mulkin mr morsi a wannan watan abin da ya kai har sojoji suka tsoma hannu suka hambarar da shi suka saka mr mansur a matsayin shugaban riko Shugaba Morsi ya yi shekara ɗaya tak kan gadon mulki a zaman shugaban farko da aka zaba ta hanyar demokuraɗiyya a Masar a bayan da al'ummar ƙasar suka yi boron da ya kai ga saukar Hosni Mubarak mutumin da ya jima yana mulkin ƙasar a shekara ta ɗaya. tarzoma ta ɓarke a lokacin wata zanga-zangar da aka yi cikin daren juma'a a wata unguwa da ke bayan garin birnin Paris a Faransa, musamman kan dokan nan da ta haramta lulluɓe fuska a ƙasar. Mutane kimanin mai tan da hamsin sun yi cincirin a kofar caji ofis na 'yan sanda da ke garin Trapez bayan da aka kama wani mutumin da aka ce ya kai naushi ma wani ɗan sanda lokacin da yake binciken matar mutumin wadda ta lulluɓe fuskar ta da niƙab. 'yan zanga-zangar da suka fusata da kama wannan mutumi da aka yi a ran alhamis sun yi ta jifa tare da lalata kadarori kafin su yi aron gama da 'yan sanda hukumomin faransa sun ce an tsare mutane shidda yayin da wani saurayi mai shekaru goma sha hudu da haihuwa ya ji mummunan rauni a idanunsa 'yan sanda suka ce kura ta lafa zuwa safiyar jiya asabar to amma za a ci gaba da barin ƙarin 'yan sanda da aka tura zuwa garin na trapez domin tabbatar da bin doka da oda faransa ta kafa dokar da ta haramta sanya burka ko niqab tun shekarar 2011 kotun sirri da ke kula da ayyukan leƙen asirin ƙasashen waje ta amurka ta sake ba gwamnatin amurka izinin ci gaba da sanya idanu da kunnuwa akan miliyoyin wayoyin tarho da mutane suke bugawa wannan shirin na ɗaya daga cikin shirye-shiryen sirri da tsohon ma'aikacin hukumar leƙen asirin amurka ta amfani da na'urorin zamani wato nsa edward snowden ya fallasa na yaƙi da ta'addanci ofishin babban daraktan da ke kula da dukkan ayyukan leƙen asiri na gwamnatin amurka ya ba da sanarwa a ran juma'a cewar kotun ta sake jaddada wannan ikon da hukumar ke da shi na ci gaba da sanya kunnuwa da kuma idanu wannan shirin satar jin maganganu da karanta sakonnin wayoyin tarho na jama'a ya fito bainar jama'a tare da janyo muhawara tun cikin watan yuni a lokacin da shi snowden din ya bayyana wannan abu da gwamnati take gudanarwa a asirci a makon jiya 'yan majalisun dokokin tarayya 'yan democrat da 'yan republican sun bayyana damuwa kan tsawon wa'adin ci gaba da aiki da wannan shirin satar maganganu suna masu nuna alamun cewar watakila majalisa ba za ta yadda ta sake sabunta dokar da ta ba da izinin ci gaba da wannan aikin ba idan an zo sake duba ta a nan gaba. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. nagari na kowa. Jama'a masu mu Assalamu alaikum kuma kamar kullum muna farin cikin sake saduwa da ku cikin wannan shiri. Muna da kimanin yara dubu dari shida da biyu muka sake yi a bara shekara ta dubu da goma sha biyu muka sami yara kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu bana da muka yi mun sami yara kimanin miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya. Classic B. Classic B. Ana koyar da ku karatu kuwa? Eh ana koyar da mu. Sosai? Eh sosai. To an ce ana yi maku wani karatu wanda ake ce ma extra lesson. Ana koyi maku shi? Eh ana mana. Su a cike maku? Malamanmu. Sosai ku kuma kuna karatu? Eh muna yi. Murya ta farko da kuka ji gwamnan jihar Kano injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ne, ta biyun kuma wakilin a jihar Katsina Zaharaddin Sani da wata ɗaliba. Gwamnatin jihar Kano ta rubanya yawan yara da suke shiga makarantun firamare cikin shekaru biyu da kama aiki. Gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso na jihar ne ya bayyana haka a hira da ya da Bello Galadanci kan harkokin ilimi da muhimmancin da gwamnatin sa ta za wannan fanni. Sannan muka zo muka ɗauki ƙididdiga muka sa kwamitin da'a na ƙananan hukumomi muka kididdiga ko muka lissafa 'yan makaranta na firamare muna da kimanin yara biyu muka sake yi a bara shekara ta biyu muka sami yara kimanin miliyan biyu bana da muka yi mun sami yara kimanin miliyan biyu da kaga inda yara suke ninninkawa akwai magana abinci da muke bayarwa sau biyar a mako akwai magana uniform akwai magana gine-ginen makarantu akwai biyan albashi na malamai da kuma biyan su a kan lokaci da ba su ci gaba da ba su rance da inganta harkoki na rayuwarsu ga baki daya da kuma yanda dukkanin dama in ta samu muke karfafa wa iyaye da 'yan makaranta gwiwa domin su kai ya'yan su makaranta domin ci gaban su kansu na 'ya'ya da na al'umma ga baki daya da kuma sauran abubuwa wanda suke muhimmai wanda sarakuna da malamai da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa da dukkanin wanda abin ya shafa ana ba mu haɗin kai ana ba mu goyon baya shi ya sa ɗinka lissafa daga shekara ta 2011 zuwa yanzu kaga mun kamar mun ninka kenan wannan abu ne mai kyau wanda kuma burin mu shine dukkanin 'ya'yan jihar kano mu sama musu gurin da za su je su yi karatu kuma su tafi su je su yi karatu lokaci ya wuce mu a gurinmu da za mu bar 'ya'yanmu a kan titi a cikin yunwa da tsummo kara da shiga cikin haɗari iri-iri haɗarin ruwa haɗarin rana haɗarin sanyi haɗari wanda yake na mutane wa'anda suke ɓata gari ga sunan suna yawo su ma wanda suke da wuya ka gansu in ka gansu ma ba za lalle ne ka gansu ka gane su ba wannan shi sa muke ta kokarin mu tabbatar da cewar yaran mu an daina tura su gurare shekara hudu shekara biyar shekara shida ka ɗauki yaro ka jefa shi wani guri wanda zai je shiga hadari kuma hadarin nan hadari ne akan yaron kuma hadari ne akan iyaye da ma al'umma gabaki ɗaya saboda haka yadda muka duba yanayi na makarantunmu na firamare muka ga cikin yarda allah mun inganta su haka ko muka shiga harka ta makarantar gaba da sakandare amin firamare wanda shine ya sa muka ba ma'aikatar ilimi umarni da cewar dukkanin yaro wanda ya gama firamare ya ci jarabawa common entrance lallai a sama masa gurin shiga wannan shi sa muka bude makarantu 44 na craft school muka bude makarantar sana'o'i muka bude makarantu 44 na harkar ilimin addinin musulunci muka bude manya-manyan makarantu irin su governors college irin jan baki irin su dan hajja da kuma dan gwani wacce take a albasu kuma yanzu muna nan muna aiki wannan guri da muke hotel da muke da shi na magwan shi ma mun ba da aikinsa 'yan kwangila sun fara aiki na gyara shi ya zama shi ne za mu mai da ita makarantar 'yan mata ta zamani wacce muke sa rai a ƙasar nan allah yarda ba za a samu irinta ba da sauran makarantu da yawa da muka ƙara wa azuzuwa da wanda muka kafa na juniya da na siniya domin tabbatar da cewar duk wanda ya samu nasara kuma yake da bukatar ci gaba da ilimin iliminsa zai ci gaba yan da muka gama na sakandare muka tabbatar da cewar mun yi sakandare a nan da yawa har a Nijar yanzu muna can muna gina makaranta ta sakandare wacce shekarar nan da muke ciki kuma shekara karatu mai zuwa kenan Allah da za a fara karatu a Nijar wanda muke sa rai a yaranmu za su yi karatu ba harshen ku kadai na turanci na Amerika ba har ma a harshe na faransanci wannan zai taimaka muna kokari ko mu yi makarantu wanda suka shafi abin chinese wanda mun samu malamai an ɗauka kuma mun yi magana da embassy za su ba mu malamai wanda za a koya wa malaman harshen chinese kuma mu tura su can masu da kwarewa kuma su zo su bude mana makarantu irin wannan a jihar Kano. Daga Kano yanzu kuma sai jihar Kebbi inda kungiyar marubuta littattafai reshen arewacin Najeriya ta yi wani babban taron ta a jihar. Shugabar kungiyar reshen jihar kebbi Hajiya Maimuna ‘yan Bala ta yi wakiliyar mu Maryam Atu Muhammad ƙarin bayani kan makasudin shirya wannan taro. Don a haɗa marubuta na ƙasa duka hadde na jihar Arewa su haɗu guda su tattauna yadda za su wayar da kan jama'a akan amfanin karatu sannan a taimaka ma ɗalibai ya kasance cewa suna da ra'ayin yin karatu kuma ana samun masu abin da za su yi karatu saboda sai mutum ya yi karatu ya ce sani a yawancin abubuwa da ake koyo yanzu na duniya dole sai in ka iya karatu sannan kake iya karanta su ba wani abu ma na rayuwa yanzu dai da za ka iya yi ba tare da kana da ilimin yin karatu ba kamar irin su kiwon lahiya da um, aikin gona da kulama da muhalli da samar da ruwan sha da sauran abubuwa idan mutum yana da ilimin karatu zai karanta yadda zai sarrafa ruwan da zai sha ya kasance cewa ya amfane shi da abincin da za a ci a gida da yadda mace za ta kula da yara da yadda mai gida zai kula da gidan shi kuma da yadda mutum zai ma addini shi duka dole idan mutum ya iya karatu wannan zai taimaka mishi kwarai da gaske akan gane waɗannan abubuwa da zai taimaka ma rayuwar shi ko zama zamantakewa tsakanin dan adam da dan uwan shi dan adam mata da miji mata da 'ya'ya uba da 'ya'ya da kuma je al'umma duka idan mutum ya iya karatu zai san yadda zai tafiyar da rayuwar shi da yadda zai huda da jama'a da kuma yadda ma zai bauta ma ubangiji to shi yasa muka ga ya kamata ana arewa kamar muna baya wajen karatu wajen sanya karatu kin san da akwai ɗakuna na karatu kusan a kowane eh, local government akwai ɗaki na karatu ɗaya eh, karamar hukuma eh, wanda yake mutane na zuwa suna koyon karatu suna karantawa ana koyar da su yanzu haka akwai gidajen um, hakimai da ke da wuri inda mutane ke zuwa su koyi karatu amma da yawa ba su amfani da waɗannan wuraren to muna ganin cewa munan arewa muna baya kwarai wajen yin karatu kuma shi yasa al'amura da yawa yake kasancewa muna samun cikas kin ga ko tattalin arzikin ƙasa ko sana'o'i idan ka iya karatu za ka karanta yadda za ka yi sana'o'i za ka koyi sana'o'i iri-iri shi yasa muka yi wannan mitin muka shirya mu arewa aka fara wannan irin wannan taro a niger to shi ne aka ga cewa inda ya dace a sake wannan taro shine kebi an ɗauki kebi ɗaya daga cikin state inda ke hazakan koya ma yara ko ilmantar da yara don su samu ra'ayin yin karatu interest saboda haka da aka ba ƙasa duka da aka zaɓi state goma sha biyar da za a ba wannan teba ko sai kasance kebi tana ciki zaɓen kebi shine ana ganin cewa kebi tana iya yin wannan taron saboda mun saba yin um, abubuwa ko kuma mun tahiyar da eh, eh, darussa na ilmantar da yaran makaranta da kuma muna da tarihin cewa dai a nan lokacin na tun lokacin abdullahi fodiyo da abdullahi da shehu usmanu dan fojiyo ya kasance cewa wuri ne na santa ne na karatu rashin iya karatu da rubutu yana ɗaya daga cikin dalilai da suke kada yara da suke zaman jarrabawar kammala makarantu domin a karamar hukumar funtuwa cikin jihar katsina ta ɗauki matakai na shawo kan wannan matsala kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin ma yankin zaharaddin sani ya haɗa mana ganin haka ne sashen ilimin karamar hukumar funtuwa ya bullo da sabon salon na cusa ɗabi'ar karatu ga ɗalibai tun daga matakin firamare alhaji maharazu muhammad maska shi ne sakataren ilimin karamar hukumar tuntuwa wadda ta bullo da wannan shiri alhamdulillah wannan lokaci na kara karatu ga yara musamman yan aji biyar ne da shida wanda suke gab da gama karatun su na primary su secondary domin yi da niyyar taimaka musu domin cin jaraba wadda dama da sabi da turanci ake sai kuma dan kadan abin da ba a rasa wani rubutu yaro da ya kware daga wajen rubutu domin interview ake yanzu ba kira ba ake ba kuma interview ake cewa interview ake ai ma yaro tambaya wasu a ce ya rubuta ko ya karanta to wannan shi ya sanya muka kirkiri wannan ainihin extra da sun akalla asalin da sun ne ko a ce a yi shi da yamma saboda islamiyya da sauran abubuwa da haka sai muka sa shi awa ɗaya yake karfe biyu in an tashi dama wannan kucin tashi kenan sai kuma biyun nan zuwa karfe uku kaga awa guda kenan don a koya musu abin da shahi turanci lissafi da rubutu kawai dai na yadda za su fahimta sosai su samu dama hayewa wajen intabi mai da ake ka kaga yawanci wannan an je wajen intabi za ka rika ganin cewa yan private ko za ka yi ta ganin su ke an shi abubuwa din to mun gane wannan lagon matsala ce ta maganin turancin da sayan nan to a dan koya musu yan basic abubuwa wanda yake zai kasance su gane abin yadda ya kamata don su ma su rika samun wannan nasara ne To kamar daga bangaren iyaye baka ganin ko za ku fuskanci wani kalubale don yin haka? To alhamdulillah wannan Ah, ana iya samu ko in ce ma mun samu amma kuma cikin iko Allah an samu fahimta an kawo shi saboda baka ka san kafin a fara ko kuma an fara kafin a samu fahimta kan shi zai samu da mu riga mun fara ma gaskiya kusan tun ba ce to shin wannan shiri ya isa daukacin karamar hukumar Malam Gamba Auta shine shugaban wata makaranta ta shehu primary da ke cikin garin Puntuwa ya ce hakika yanzu haka wannan shiri ya daɗe yana kankama. wannan shiri abu ne mai muhimmanci wanda mu kan mun ga muhimmancin shi ah. ba don wani abu ba saboda a da za a ga yaran mu na primary schools sai mu ce ya gama har zuwa secondary school bai iya karatu ba na rubutu to amma a yanzu da aka shigo da wannan abu mun ga alfana abin wanda yanzu za ga yaro zai karanta maka zai rubuta kuma in ka je kai mishi wata tamboyi za ka gina baka amsa a da kuwa ba wannan hatsin amma fito wannan abun tsakani ga Allah mun ji daɗi sai dai mu yi Allah madaukakin sarki godiya da gwamnatin jihar Katsina so in kuka duba kuma akwai wani bangaren da mai girma gwamna gina mana computers wanda muna da computers kusan 29 a cikin makaranta wanda ai a cikin makaranta insha Allah tana nan kuma tana functioning abun tunani yanzu shine wannan shiri ko ya fara haifar da ya mai ido tambayi kenan da na yi ma wasu daga cikin ɗaliban da ke wata makarantar firamare wadda ake ce ma shehu firamare da ke garin funtuwa. Usman Sani. Usman Sani aji nawa kake? Class 5D. Class 5D aji biyar kenan ko? Eh. To an ce ana koyar da ku karatu, ana koyar da ku? Eh. To akwai wani karatu da ake muku na lokaci-lokaci wanda ake ce in kun tashi kuma ku dawo a ƙara maku ko ana maku? Ana mana. Su suke maku? Malamanmu. To ga wata ɗaliba ita ma ta biyu na sadu da ita ya sunanki? Hawa Sani je Kalima. Hawa Sani je Kalima aji nawa kike? Class 6B. Class 6B ana koyar da ku karatu kuwa? Eh ana koyar da mu. Sosai? Eh sosai. To an ce ana yi maku wani karatu wanda ake ce ma extra lesson. Ana koyi maku shi? Eh ana mana. Su a cike maku? Malaman mu. Sosai ku kuma kuna karatu? Eh muna yi. Malam Kabir Usman Karfe na ɗaya daga cikin iyaye da suka sanya 'ya'yansu a makarantun gwamnati. Ya ce wannan mataki na cusa ɗabi'a a karatu ga yara wani abu ne da suka yi marhabin da shi. cewa shi wannan shugabannin su gargaro na bayyana da mace Allah ya taka musu da alkhairi dangane da irin yadda 'ya'yan mu da ba su da ilimin da za su zauna su yi rubutu su koya yanzu wannan wannan abu da aka kullo da shi to gaskiya mu daga na alfanun shi saboda yana da 'ya'yana guda uku a wannan makaranta ta shi dukkanin alamu wannan shiri ana ganin zai haifar da wasu nasarori ta yadda yara za su ƙara kaimi a wajen karatunsu zaradin salo funtuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya yanzu an ta ma wata ɗaya kenan da fara yajin aiki da malaman jami'o'in najeriya suka fada A makon jiya mun kawo muku kashin farko cikin dalilai da suka sa ƙungiyar ta tsunduma cikin yajin aikin. Shugaban ƙungiyar Dr. Nasir Isa Fage ya ce har yanzu suna kan yajin aiki bisa kan waɗannan dalilai. To ban da wannan kuma mun samu yarjejeniya da gwamnati a kan cewa za a kafa kamfanin da zai rika kula da bincike-bincike wanda za su rika fitowa daga jami'o'i yanda za a tattara su kuma a tace su ya zamanto an miƙa su da kamfanoni yadda kamfanoni za su rika amfani da su ko mu ma ma samu ci gaba a ƙasar nan to shi ma wannan gwamnati ba ta yi komai a kai ba kuma gwamnati ta da cewa jami'o'in nan za su kafa kamfani na kula da eh, gidaje sannan kuma gwamnati za ta ba wannan kamfanin eh, filaye da kuma gidajen da gwamnati ba ta bukata yadda za a rika tara haraji ko kuma a bada waɗannan filayen haya kudaden za a tattara su su rika zuwa wajen ana rika amfani da su wajen jami'o'i don gyara da kuma kula da harkar ilimi sannan kuma mun yi amince da gwamnati A kan cewa malaman jami'a musamman waɗanda suke a matakin shehun malami da kuma mataimakinsa za su rika yin ritaya a shekara saba'in a madadin sittin da biyar shi wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa biyu da gwamnatin tarayya ta aiwatar sannan kuma mun yi yarjejeniya da gwamnati cewa za a zai zamanto su hukumomin kula da jami'o'in nan wato council kenan masu shugabancin jami'o'in ba za a sake wayar gari kawai gwamnati ta ce ta rushe su ba to shi ma wannan a kwanakin nan gwamnati ta mai da wayannan hukumomin eh, shugabanci na jami'o'i wannan su ne biyu kawai abin da aka samu a cikin wannan yarjejeniya amma kan sauran abubuwan da kuma yadda ma za a yi a tabbatar cewa shi wannan harkar ilimi tana samu tana walwala da tare da ana tsangwamata ana takura mata ba kamar yadda gwamnati ta yi ta hanyar hukumar da take kula da jami'o'i wanda za a ga cewa shugaban jami'a yana zaune yana aikinsa kawai sai shugaban wannan hukuma ya turo sako ta waya cewa kawai ana neman shi a abuja ya zo maza maza mutu sannan kuma yawancin abubuwan da ita hukumomin su jami'o'in suke yi kamar majalisar dattijai ta jami'a yanzu ayyukansu mafi yawa ita wannan hukumar kula da jami'o'in ta kwace alal misali ai ba aikin hukumar kula da jami'o bane ta yanke cewa ga irin digirin da ya kamata a bayar a jami'a a kamata ya yi majalisar dattijai ta ya kamata ta zauna ta ce ga irin digirin da za a bayar sannan kuma ba aikin hukumar kula da jami'o bane ta rika tara taro na ƙarin ilimi da nazari da bincike da sauransu wannan duk aikin jami'o'i ne ita kawai abin da ake so ta yi ta kayyade yadda za a yi a tabbatar cewa jami'o'in nan suna bin dokar ƙasa wajen gudanarwarsu. Masu aro baki dai kuma abin da ya sawa kenan cikin shirin na gari na kowa na mako nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na wadadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Cuba Hero Dedo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habo Imam zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kammala ga takaitattun labaran duniya. Jami'ai a yankin arewacin Mali sun ce wasu 'yan bindiga sun sace mutane biyar cikinsu har da wasu jami'an zaɓe guda hudu mako guda kafin zaben shugaban ƙasar da aka shirya da nufin maido da demokuraɗiyya da zaman lafiya da kuma haɗin kai a wannan ƙasa. Wani jami'in gwamnatin riko ta Mali ya ce ana kyautar zaton cewa 'yan bindigan nan dai 'ya'yan kungiyar 'yan tawayen kabilan azbinawa din nan ne mai suna mnla wadda ta rattaba hannu kai yarjejeniyar zage ta wuta da gwamnati a watan da ya shige isra'ila ta yadda za ta saki wasu fursunonin na falastinawa amma kuma marasa yawa kwana guda bayan da gwamnatocin sassan biyu suka yadda za su koma kan teburin tattaunawa da nufin warware sabanin da suka jima suna yi da junansu wani minista a gwamnatin Bani isra'ila yuval stenit shi ya bayyana wannan ajiya asabar ba tare da ya yi ƙarin haske kan yawan fursunonin ko kuma sunayensu ko kuma su suwane ne ba a ranar juma'a da maraice ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana shirye-shiryen koma kan teburin shawarwari tsakanin sassan guda biyu shugaban rikon kwarya da sojoji suka nada misra adli mansur ya zaɓi wasu kwararru ta fannin shari'a su goma waɗanda ya ce za su sake aikin gyara ga tsarin mulki kundin da sojojin suka dakatar da yin aiki da shi a wannan wata bayan da suka hamɓarar da muhammad morsi daga kan ƙargar mulkinsa. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da la'asar ku sake jinmu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim ka almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.